baki mai yanka wuya. Wata sabuwar dambarwa ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Mun tattauna da shugaban jam'iyyar da aka ce an dakatar. Shin me yasa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ƙi karɓar shawarwarin malaman addinin Musulunci? dangane da halin tsananin rayuwa da 'yan kasar ke ciki? Jama'a Assalamu alaikum. Yanzu haka babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na fuskantar wata babbar baraka wadda ta yi sanadiyar rabuwar kai, rushe-rushen shugabanci da ma zarge-zargen aikata ba daidai ba, kai har ma da ƙararraki a gaban kotu. wannan takaddama da masu sharhi ke bayyanawa a zaman mafi girma da muni a tarihin jam'iyyar ta samo asali ne daga takaddamar shugabancin jam'iyyar ta ƙasa a yayin da aka tunkari babban zaben shekara ta 2027 inda a makon jiya kwamitin gudanarwa na jam'iyyar ya ba da sanarwar dakatar da sakataren watsa labarai na ƙasa debo ologunamba tare da mai ba da shawara kan lamuran shari'a kamaldin ajibade. To sai dai kuma sa'o'i bayan wannan sanarwa sai aka ga wata sabuwar sanarwa daga korarren sakataren na watsa labarai. Shi kuma yana bayyana matakin dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Umar Damagun da sakatare Samuel Anyawo. waɗanda duk ake da'awar cewa suna da alaƙa da ministan babban birnin tarayya Abuja Nelson Woke, Wanda ake zargi da ƙulla maƙarƙashiya da tada yamutsi a cikin jam'iyyar. domin amfanin jam'iyya mai mulki ta apc da ta bashi mukamin minista wasu majiyoyi na zargin wasu gwamnoni da hannu a dakatar da shugaban wanda tun kafin wannan lokaci ya garzaya kotu inda ya sami umarnin dakatar da duk wani yunkuri na cire shi daga kan mukamin wakiliyarmu a abuja rikayya basha ta tattauna da shi da magun wanda aka ba da sanarwar cewa an dakatar da shugabancinsa dangane da wannan dambarwa. yawanci wanda suke kawa wannan hatsaniya da kike gani a cikin jam'iyyar nan mutane ne wanda dama sun yi a baya idan ba su ba ne kowa bai iya ba kuma yau an bar su a lokacin da suka samu dama ɗin a lokacin ne kuma suka kifar da jam'iyyar duk mutumin da yake ganin abin da ke faruwa a ƙasar nan ya san cewa ana bukatan a haɗa kai a haɗu don kawar da wannan azalumar gwamnati amma in muddin har yanzu kana tunanin kai in ba yadda kake so ba a jam'iyyar da kake ciki sai dai yadda ka dama ko kuma sai in al'ummanka ne wannan kuma shine dama ya kada mu a cikin zaɓuɓɓukan da muka yi kuma har yanzu ina ganin ba mu daddara ba ba mu yi hankali ba ba mu halkalta ba mu ba abin da za mu ce muna kan wannan ragamar mulki saboda zaɓaɓɓu ne mu ko muna kan doka kuma babu wani wadda za mu daga kafa don wai shi yana ganin eh, sai ya cimma burinsa ah, bai damu jam'iyyar tawargaje ba. So, a 'yan jam'iyyar ku na zargin cewa ana zargin ku da haɗa baki wajen bayyana sirrukan jam'iyya ga jam'iyya mai mulki, wanda hakan ya sa suke ganin tafiyar taku ba mai yiwuwa ba ce. Shi ya sa suka ɗauki wannan mataki na ayyana kansu a matsayin shugabanni na wucin gadi kafin a yi babban zaɓe. Da farko dai in kika duba zama aka yi majalisan zartarwa ta jam'iyya. ta dakatar da waɗannan mutane guda biyu kuma yana alaƙa da laifuffukan da suke aikatawa jam'iyya wanda yana kawo mata ƙasƙanci da sauransu na biyu kamar yadda kika tambaya wanda suke hada zargi amin wanda suke hada baki da jam'iyya mai ci su yi kowa ya san su akwai a cikin jam'iyyar na wanda sun yi tafiya da su mu kama na ban taɓa canja jam'iyya ba ban taɓa sha'awansu ba in kika duba daga jihar da na fito jiha ce ta adawa yau shekara ashirin da shida ko bakwai ina wannan jam'iyyar ban yi ƙasa a gwiwa ba mutane da yawa wadda muka tafo da su daga 1999 zuwa yau da yawansu sun koma jam'iyyar saboda rashin aƙida saboda haka an san masu faɗan sirrin jama'a a jam'iyya an san kuma wa'anda su dama aikinsu an shuko su ne a cikin jam'iyyar don su kawo mata cikas abu ne da kowa ya sani cewa malaman addini a arewacin najeriya sun taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar gwamnatin bola ahmed tinubu ta jam'iyyar apc a najeriya a zaben da ya gabata haka kuma yayin da 'yan najeriya suka fusata da gwamnatin kan manufofinta da suke zargin sun jefa ɗaukacin ƙasar a cikin mawuyacin halin tattalin arziki musamman janye tallafi kan man fetur da wutar lantarki da sauran abubuwan bukata na rayuwa. an malaman suna ba da haƙuri tare da kiran da a ƙara baiwa gwamnatin lokaci to sai dai a lokacin da tura ta kai bango har 'yan ƙasar suka soma shawarar shiga zanga-zanga malaman sun garzaya inda shugaban inda kuma suka ce sun bayyana masa yanayi da halin da 'yan ƙasar suke ciki to amma kuma ba a ga wani sauyi ba a manufofin da gwamnatin tashi ta ɗauka. Shin hakan na nufin cewa bai karɓi shawarar ta malaman ba kenan? Wannan ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin malaman da suka gana da shugaba Bola Tinubu wato Sheikh Ibrahim Dahiru Bauchi wanda ya kawo mana ziyara a shalkwatar VOA da ke nan Washington DC. To Alhamdulillah kawai magana da kai waɗansu malamai sun ta magana kan kafa gwamnati. To kyakkyawan niyya ne da kyakkyawan zato. Kasan duk mutum zai yi yana hango namu namu mu hango ne mm. saura a barwa Allah. Mm. Alhamdulillah nan gwamnati ta zo kowa ya ga yanayin yadda aka shigo da yanayin zamani kusan ba najeriya kaɗai ba kusan duk duniya ana cikin wahala misali gaba ɗaya kenan kowanne da irin tsarin su hmm. kaga yanzu misali da farko wani lokaci da aka samu rikici da da Najeriya da Nijar. Haka an kawo shugaban kasa shawara wanda hadda Sheikh Namu Sheikh da kansa Sheikh Tayar Bauchi ya je da kansa wajen shugaban kasa da aka jira kamar don a kokari kar a yaki hmm. saboda in an yakin Nijar din nan kawo mu za a yaka. da arewacin Najeriya to sai alhamdulillah aka yi kwamiti kowane bangare aka ɗauko mutane muka tafi Nijar ɗin kuma alhamdulillah yaƙi ya zo ya tsaya hmm. to ana yi ana yi sai mutane suna ta korafin ca malaman nan kun je kun tsaye da yaƙi a Nijar ga kasa tana cikin rikici ba ku zo kun ba ku zo ya kamata ku ku zaki gani shugaban kasa to sai zaka zaki shirya mana lokaci hmm. muka je muka ganshi ka ce to kaji kaji kaji hmm. an kai dai ana fa cikin tashi hankali hmm. don malama na ina farin da nake faɗa in ka da suka buɗe masa wuta cikin magana don malamai ne alhamdulillah ka gaggaya masa ga abin da yake ci ga abin da ake ci yace duk ya sani amma shi na shi shi police yanda ya faɗa a policy sa ya kawo mana ministan budget ya kawo ministan kuɗi ya kawo abubuwa duka su zo su yi shaida a policing su wannan ne harkar to amma shi bai da shawarwarin da kuka tafi da shi da su ba kenan ake mu ya ka muka ga shawarar mu shine cewa mu gaya masa lalle a sassauta hmm. sassautawa kasa hmm. to amma shi a lokacin abin da ya ce mana ya ce hanyar sassautawa kenan yana kyautata zaton har yake cewa maganarsa kamar yaro ne da nono na uwar shi mm. in an cire shi a jikin nono kamun a yaye shi mm. haka zai ta kuka mm. amma bayan nan kuma an ba shi nono ma shi da kansa ba zai kama ba wata sai a nufin cewa wani dan time ne shi a ganin time ne za a wuce kuma za a zuwa ji daɗi don yana ta gaya mana an kawo za a kawo abubuwa na jin daɗi za a kawo basussuka za a kawo harkar noma za a kawo harkar wane ne da sauransu na san kun ta ganin martani yan najeriya eh, musamman a kafafen social media din nan inda suke ganin cewa kun iya gamsar da su eh. mabiyan naku eh. sun kuma ba da gudunmuwa wurin zaɓen wannan gwamnati amma suna korafin cewa yanzu ku kuma kun kasa iya gamsar da gwamnatin ta yi musu abin da suke da gwamnati in ta zo ka gwamnati in ta zo ba sauki ba ne da malaman a ce suna su ne suke ganin duk bayan wata biyu wata uku <laughs> to canji zai yawa amma su gane cewa su yi malamai su zai malamai kyakkyawan zato su kai. Mm. to amma duka mun zo mu an dukura a ciki wanda shi kansa shugaban ƙasa ya ce mana shi kansa a lokacin shi kansa bai jin daɗin abin da yake faruwa to yanzu akar maka lau yanzu me kake fahimta dangane da wannan badakala shin kai a matsayinka na wato ɗan Najeriya kuma wanda kana cikin shugabanci haka kana ganin anya za a kai gaci ga wannan matakin da ya ɗauka. wallahi to kaga mu dai ba fanni na bane amma yanda ya faɗa yanda ya faɗa yace za a gyara to lalle ana shan wahala Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Rikayya Basha sai Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.